da Allah malam ka taya ni da addu'a domin bashi yayi min yawa har ba na iya bacci ko sallah nake ina tunanin bashi a kaina ina cikin damuwa malam sosai a taimaka min da addu'a kuma kai ma ga addu'a da za ka yi Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman ita wannan addu'a wata mu'jiza ce don daga bakin annabi take alayhi salatu wassalam mutukar mutum ya rike addu'a nan yana yi indiya kan matsalar bashi ne kuma da gaske yake so yake biya kuma da gaske yake bashi da abun biyan kuma da gaske yake abin ya dame shi kuma yayi addu'a da gaske fuskanci Allah da gaske zai ga abin mamaki mutane da yawa sun gaya mun suka ce wallahi malam tunda ka faɗa addu'an nan muka rike ta akan harkar bashi mun samu sauki ko na wani ya kira daga Abuja ya ce malam na bugo ne ne godiya rannan ka faɗi wata addu'a na shiga matsalar bashi ce wallahi na rike addu'an nan ba adadi kawai yi nake in tashi karfe ukun dare in ta yi har asuba kuma da wuri nake zuwa masallaci kafin a fara sallah ne na fula in zauna in ta yi in an gama sallah ma in zauna in ta yi shi wallahi ma yanzu Allah kamun hanyoyi din na biya ba su suka nan Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka Allah ka wadatar da ni Allahumma kfini ka wadatar da ni an halalika an haramika agiri fadalika a masu Allahumma kini bi halalika an haramika Allah ka wadatar da ni da halar gabarin haram kuma ka watar da ni daga falalarka gabarin waninka la ilaha illallah azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل uzbika min galibati daini wa qahri rijal اللهم انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر وليس بعدك شيء وانت الظاهر وليس شيء وانت الباطن وليس دون اجنني نعم اكذا ان الدين واجنني من الفقر اكذا ان الدين bayan ka yi tawassalin nan sai ka ce to Allah ka biya mun bashi wa aghnini min al kuma ka wadatar da ni daga talauci wannan addu'a an ka rike ta za ga abin mamaki akan harkar bashi da kuma harkar damuwa musamman akan harkar kuɗi kuma a ce duk na gaskiya ne malam shin ko ya halatta ga wanda yake zuwa aiki ranar juma'a ya tashi sha biyu ah, da rabi zai yiwu ga mutum ya wankan juma'a tun karfe bakwai sai ya zanto da mutum ya tashi aiki sai kawai ya wuce masallaci daga can malamai sun ce wa gusulul muttasil bin rawahi ka yi wanka da daga shi sai tafiya masallaci abinda suke nufi inda dama daga ofishinka ka kuma yin wanka sai ka tafi masallaci in ko sana'ar da kake wacce ba a ƙura ce yanzu amma wanda yake aikin fawa ko yake aikin siminti ko yake aikin baƙin mai ko yake aikin yashi ko gari ko ƙasa lebura ko mai aikin ƙarni na nama ko ƙarni na kifi wannan aka ce ya wuce masallaci ya barna zai ko wani ya sha sabuwar rigar safara kai ka zauna a nan kana bakanike ne kai ka zauna da ka ta kanikanci in ka goga masa mai wannan mai kifi ne ya zauna nan ya goga masa karni ai kaga gurin ma ba zai zauna ba amma idan sana'a ka ta ofis sai ka shalla ka kuma a cikin AC kake tana busa ka har lokacin juma'a yayi ba kura ba wani datti kawai sai kai alola ka tafi amma dai ka san sana'a ka wacce za a yi kura ce ko a shiga rana ko a yi datti ko a yi dauda ko a yi karni na'am ko mutum ya yi baki ko ya kura ko ya busu busu ya kamata ka sake yin wanka a ko gidan wanka ne ka je kuma ofishin ku akwai wurin wanka sai ka tafi da kayanka a leda idan an zo juma'a sai ka ciro kayanka ka je kai wanka ka sa in ka dawo daga juma'a sai ka mai da kayanka leda ka mai da na aiki ka ci gaba da aikinka mutum da ya mafarki sannan yana cikin yanayin da idan ya ce zai yi wanka zai iya kamuwa da wata cuta shin ko mutum zai iya taimama sannan ah, ko da kayansa akwai sanyin mani sannan ko bai wanke gabansa ba shi yin taimama daban kuma wanke na najasa daban in ka ji an ce mutum ya yi taimama to ɗayan abu shida ne ya faru ko dai ba ruwan kwata-kwata ko kuma da ruwan amma akwai hatsari wajen zuwa gurinsa a ce kamar mutum ne yake tsoron zuwa wajen tafkin can akwai barayi a gurin ko akwai kuraye da zakuna sun yi kwanto ko akwai kada a cikin ruwan in ka je ɗiba zai yi kanka saboda wannan tsoron sai ka bar ruwan gashi kana ganin sa ko ga ruwan kana kallo ba guga Dole kana iya ganin ga ruwan kuma kai taimama dalili na biyu na uku shine dalilin samuwar ciwo kana da ciwon da likita ya ce kakka taɓa ruwa ko kuma lafiyar kalau in ka taɓa ruwan za ka kamu da ciwo ko kuma kana da ciwon ka taɓa ruwan zai ƙaru ko zai jinkirin warkewa hudusu mardin au ta'khuru bur'ihi au ziyadati ciwon zai karu ko zai samu jinkirin warkewa ko kuma zai faru duka waɗannan dalilai suna iya sawa mutum ya yi taimama ko ga ruwan amma ya yi tsada sai ka wani gurin da ake sai da ruwa fiye wata dubu biyar to ka kai kuma kana da dubu biyar ɗin ko kuma a ka kenan a hanya kake iya ruwanka kenan in ka yi amfani da ruwan kuma za ka rasa na sha duk wannan saboda rahama da jin kai aka ce mutum ya yi taimama amma akwai ruwan da za ka wanke najasa sai ka wanke najasa in ko ba ruwan da za ka wanke najasar ke da ita ma ta ba za a ƙi yin sallah don saboda akwai najasa a jiki ba ne lokaci zai fita nan a ta ni da addu'a saboda wallahi ba na jin daɗi idan idan ina jin daɗi idan nayi sallah a jam'i sai dai na yi ni kaɗai to gaskiya kamata ka gyara rashin jin daɗin kana yin sallah kai kaɗai kowa ma in yi sallah shi kaɗai ba zai ji daɗi ba amma dalili za ka bincika menene ya jawo bana jam'i sai ka gyara abin gurin da nake zaune ne ko kuma nisa ne ko kaza in ka gano dalilin wanda za ka iya magancewa wanda ya hana ka yin sallah a jam'i to sai ka yi ƙoƙari ka magance shi in yi sallah a jam'i ba jin daɗi in yi sallah shi kaɗai kuma sai ji daɗi akwai matsala babba kenan wannan kawai ka tilasta kanka ka je jam'i shedan ne za ku yi kokawa da shi dama ibnu qayyim yace ita fara wannan kokawa ce yadda ake kokawa a fili ake gasa a fili haka ake kokawa da shedan a ciki ma yace in ka zo bacci sai ka ji in kana jin waka sai kai awa ɗaya amma da ka fara jin qur'ani sai ka ji minti biyar ka gaji da ka fara wuridi sai ka ji bacci ya dauke ka da ka fara shiga youtube night free night call sai ka ga kuma idan ka ya warware da an bude talabishin ana kallon fim sai kaga kai awa uku kana kallon indiya ko amurka amma kuma da an sa karatun qur'ani sai ka ji minti biyar idan ka fara lullumshewa ice to shedan kenan da ka tashi za ka yi sallah sai ka ji nan wash nan wash duk sai ciwo ka kama idan ka yana mutsu mutsu sai ka ji kawai bari mazan gama raka a biyun kwanta amma in tsiya za ka yi sai ka daɗe a tsaye kana rawa baka gaji ba ice to shedan ne shi kullum dama sabbi duka fil khair yana sa maka kasala da mutuwar jiki da nawa da rashin kuzari a wajen ibada yana kuma ziga kai sa maka kwazo da himma da karfin hali da jin daɗi a cikin sabo to in kaga haka yace to yayi nasara da kai isa annabi alaihi salatu wasallam kana tsakar bacci kana farkawa in ka ce alhamdulillah zai ahyani ba ma amata to ka kwance kulli daya kulli ukun da ya maka yake cewa alaika laylun tawil ci gaba da ka akwai raguwar lokaci kana farkawa ka ambaci Allah ka kwance kulli daya idan ka je ka alwala har iya tashi ka je ka ɗebi ruwa kai alwala to ka kwance kulli na biyu da ka tara sallah ka ce Allahu akbar to ka kwance kulli na uku sai ka waye gari na shiɗan kana cikin nishada nishaɗi kana jin daɗi kamar an baka duniyan nan in ko yayi ta janka yayi ta janka har aka kira a salatu da kyar ka tashi wataƙila ma sai da rana ta fito ka tashi to sai ka waye gari ka ji din rana a ranka a ɓaci ka rasa me yake maka daɗi yau ka je kasuwa ka yi ciniki amma baka ji daɗi ba saboda wannan sallah asuban da ya sa kai asararta da baccin da ya sa ka kai har aka kira a salatu baka tashi ba malam na rubuta wa mahaifiyata na ranta wa mahaifiyata kuɗi tsawon lokaci amma ba ta bani ba ni kuwa ban taba tambaya ta ba sai ni ma wata rana na ranci kuɗinta dubu biyu na so na ba ta amma ban sani ba sai ta ce ita duk mene ne kun gano wani ƙarshen eh samun kuɗin a lokaci ta wannan dai wannan abin kyauta wa ma kawai wato shawarar da zan ba mutum akan iyaye ka ɗauka ka babu ciniki tsakaninku da ita duk da akwai a shari'a babu rance tsakaninku duk da akwai a shari'a ba bashi tsakaninku ba laifi tsakaninku ko me ka taimaka ka ban mata in kana son zaman lafiya amma mutum ya mai da wasu abin wasa har ya sa ta kuka ya sa ta bakin ciki ba shi ne lagafauni ne ya gaya mana cewa duk mai sana'ar ɗinki da duk wata sana'a da ake yin ta da allura ba zai yi arziki ba kuma ya ce hadisi ne shin haka ne allah mai da malam gida lafiya da ni dai ban san hadisin ba kuma na san mutane da yawa masu ɗinki ne ko masu arziki ne to kaga na farko ba hadisi ba ne na biyu kuma waƙi ya ƙaryata haka yawa duk kamfanin na ya allura ce to allura ba ma ta hannu ba yanzu alluran ma ta inji ake amfani da ta kuma arzikin ake ta yi a kara makalla ba hadisi ba ne malam addu'ar ka ta yau ka yi bayani akan wasu a hudu ba ka ta yau ka yi bayani kuma wasu abubuwa guda bakwai da mutum zai kiyaye su to amma ina son na samu ƙarin bayani akan guda biyu ka yi bayani akan kada mutum ya jingina wa Allah wani abu kamar ka zo roƙon Allah za ka iya cewa Allah ina yin tawassali kamar azumin da kake yi na nafila biyayya ga iyaye da sauran abubuwa da za ka iya yin haka sai kuma ta wannan tawassali ne abin da aka ce kakka jingina bautar wani Allah tare da Allah ka bauta wa Allah ka bauta wani Allah ka kuma nemi bukata da ba a neman irinta a wajen Allah sai a wajen Allah kawai ka neme ta a wajen wani Allah ko waye ko annabi ne ko mala'ika ko aljani ko kaza amma ka ce ya Allah ina tawassali gare ka don ƙaunar da nake wa manzon Allah Don ƙur'aninka mai girma Don sunayenka masu girma dan siffofinka wannan tawassali ne da da aikinka soyayya ka ga annabi aikinka ne ko alkur'ani sifar Allah ne maganar Allah ne ka kaga tawassali da sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukanka masu kyau ko ka da Allah jama'an an tashi a sani cikin addu'a duk wannan ya tabbata a shari'a so wannan ba shi ake nufi ba kace kuma mutum kar ka kashe kuma kada ka bari a kashe ka kwarai idan aka kashe mutum yana da laifi shi ma a'a wani ne ya zo ce ya rasulullah mutum ne ya zo yana son ya karɓar min dukiya ya ce kakka ba shi in ya kama ni da faɗa ya ce kai ma kama shi da faɗa ya in ya kashe ni fa ya ce ka tafi aljanna ya in na kashe shi fa ya ce ya tafi wuta akwai wani abu da ake kira daf'us sa'il wato tare mahari kana gida kawai sai ka ji barayi na haurowa da kuma da yan bindigarka sai ka tsaya ka zuba harshashi ka zuba harshashi sai kai har ban tsoro ko sa gudu sai kaga suna maka aman wuta inda kake kai ma sai ka mai da aman wuta ko da ka kashe mutum a nan a shari'ar musulunci ban san yadda ake taba ture ba amma ka kashe mutumin da ya zo zai kashe ka a musulunci in aka tabbatar kashe ka zai ko ba yadda za ka yi sai ka kashe shi za ka fitan ka kashe shi ba a yi maka komai a shari'a shi ake kira dafa usa'i tun kuɗe mahari kai ba kai ka je gidansa ba ba tare shi kai a hanya ba a kana naka gidan ko kana kasuwarka ko kana gonarka sai ya kawo maka hari kuma harin kai yake so ya kashe to sai ka kwanta ka ce gani kashe ni <laughs> yauwa sai ka iyayenka in an kashe ka kayi shahada in kai ka kashe kuma ka kashe banza to shine abin da malamai suke nufi to Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك